Abin tambaya a nan shine shin wannan gwamnatin ta ci nasara ko misali zarafin wajen maganin damuwa da ke da nasaba da tsaro musamman abin da ke faruwa a arewa? An sa ita ce ko dai akwai rashin sanin makama aiki ko kuma akwai kasawa ko ko akwai sakaci. babu yadda za a yi ka kore ma wannan gwamnati ɗaya daga cikin waɗannan kasawa ta bayyana saboda an kasa ɗaukar kowane irin mataki wanda zai taimaka ma mu'amala da ta danganci damuwar tsaro da ake da ita a ɓangaren arewa kasawa ta yi muni bisa la'akari da cewa yau an waye gari dukkan makarantu da ke da nasaba da gwamnatin tarayya da ke da nasaba da gwamnatocin jihohi a wannan yanki da nake ambata ma a umarce gwamnatocin sun yanke hukuncin rufe su me ake nufi kenan arewa bata zauna lafiya ba ta huskar abin da ya danganci tsaro kuma har yau abin ya faɗaɗa ta huskar abin da yake da nasaba da ainihin ilimi noma kamar yadda ka sani uwa uba an kore kowa daga gonaki to me wace riba ce arewa ta tashi da ita ta huskanta ta samu akan abin da ya danganci wanzuwar wannan gwamnati da ke da nasaba da jam'iyyar APC. Ana iya cewa gazawa ce ta gwamnatin tarayya kenan a yanzu ta kasa shawo kan waɗannan matsaloli? Gazawa ce ta gwamnatin tarayya gazawa ce ta gwamnatocin jihohin da ke da nasaba da jam'iyyar APC a karkashin gwamnatin tarayya. Gazawa ce, sakaci ne, kasawa ce. Kun ba su shawarwari hanyoyin da za su bi su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli tun ku kun taɓa zama irin wayan matsayi, ki suka ki ɗaukan shawara ku kenan? sun nemi shawara ne bale magana ba su shawara ta taso amma ai bayyana take idan dai kana son kai maganar tsaro lokacin da damuwa ta samu wadda ta danganci cewa ainihin yan boko haram suna unhwani da makamai waɗanda sun ka masu muni kan ahiye da makaman da ainihin sojojin najeriya ake zargin suna da su matakin da muka ɗauka shine na ɗaukan matakai na samun makamai waɗanda sun ka rinjaye nasu wanda a sanadiyar haka muka shigo da su fato kano wanda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci an ka murje su an ka maishe su tarihi ta huskar abin da ya dangace hito na hito. Da bayyanannen abu ne cewa ko da muka shigo gwamnati a wannan lokaci ko masallaci za ka shiga ko coci za ka je waɗanda su ne wurare mafi aminci game da abin da ya danganci irin ta mu tarbiyya ta addini. E ka tsinci wani da bakan leda bage sai hankalinka ya tashi in ba a kai farmaki yau ta huska ba ma ba a kasuwa gobe ana kai shi a coci jibi a kai shi a masallaci honorable a matsayin ka na ɗan ƙasa kana da haƙƙi na ka ba su shawarwari ka yi ƙoƙarin ba su shawara don su samu hanyoyin da za su bi su magance wannan matsalar sun ki sauraron ka ne ko kuwa na rubuta ma dukkan hukumomi manya na gwamnatin tarayya koke a musamman koken da ke da nasaba da jiha ta jihar kebbi cewa mu'amalolin da ke da nasaba da tsaro sun ta'azzara mu'amalolin da ke da nasaba da tsaro ana shiga an huskanci barazana ta shiga cikin wani yanayi wani hali mai muni in ba ɗauki mataki ba za a wayi gari ya zama ainihin ba mu karatu a matsayinmu na 'yan arewa ba mu noma a matsayinmu na 'yan arewa ba mu cikin kwanciyar hankali da limana a matsayinmu na 'yan arewa amma me ya biyo baya sai wasu daga cikin ainihin jama'a waɗanda ke da nasaba da wannan jam'iyya ta apc waɗanda kuma zaɓaɓɓu ne a mataki na senate da kuma jama'a waɗanda ke da nasaba da ainihin jiha waɗanda zaɓaɓɓu ne a mataki na majalisar jiha suka ɗauki mataki na kururuwa da kira ga gwamnatin tarayya da hukumomi na gwamnatin tarayya cewa ainihin a tsohon attorney general tsohon ministan shari'a abubakar malami ya ba da jawabai na ƙarya suka kuma yi kira ga gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na kama abubakar malami da gabatar da shi a gaban hukuma a dalili na ba da ainihin jawabi ko kuma information na karya.